Hedkwatar sojojin Najeriya ta tabbatar da cewar sojojin saman ƙasar sun kai farmaki bisa kuskure a wasu ƙauyuka a jihar Borno, inda aka rasa rayuka wasu kuma suka samu raunuka. Lokacin da na isa hedkwatar tsaron Najeriya, na taras da manyan kwamandojin sojin ƙasar suna wani taro na gaugawa. Amma kakakin hedkwatar tsaron Najeriya, Birgediya General Rabi Abubakar ya yi magana da ni ta wayar tarho. an ɗan samu ah, kuskure dama kasan shi yaki aka yi gada ah, abu ne wanda ba mu shi ba kuma abu ne wanda aka yi niyyar mun saboda wani labarin samu muka yi farmaki ta sama cewa ta adam ne an boko haram suna nan wannan wurin a ran kuma kai wannan farmakin da niyyar cewa mu ainihin kwatar da mutanen mu daga hannun su amma kuma sai a cikin ƙasa ubangiji sai ta kasance a ah, mutane ne wannan yan ƙauyuka a nan ran ran kuma wani kawai wani headquarters ne na kalabalge a karin hukuma ce a maiduguri ba inda ga wannan abu kuma dama kamar ne muka da zu shi a yaki, dama akwai an samu nan kuran daga lokaci zuwa lokaci a sauran har da manyan kasashe ma na duniya wanda ke da komi suna irin wannan kuskuren to wannan bai kasance ainihin da kimin damu domin dukkan layukan da aka rasa ko da mutum ɗaya ne dole dole ne mu damu da mun abin da samu Najeriya daya samu dukkan baki da amma abin da ba mu ji shi ba kuma abin wanda mun imani cewa kuskure aka yi kuma wanda bai kuskure a cikin aikin. General Rabi Abubakar ya zuwa yanzu wannan aka da aka samu ya yi rayukan fararen hula kamar mutum ne misali. To ai ka san ko da mutum ɗaya Allah ya ji kawai ko da abu dole ne a jiwaye shi abin da gudanar wani cewa shi ne ba wai nan ba da suka ainihin suka silanta ba a wannan harin da ba wanda ya tsin shi abu ko da mutum ɗaya ne kamar mai bayani zuwa ne a ainihin ba wanda ya tsin wannan al'amari da kasance haka amma kuskure ne aka yi kuma mutane sun rauni wasu kuma Allah ya kaddara na ne ajalin su amma niyan mu ne ainihin mai ainihin yaƙi wanda yan boko haram sai Allah kuma ya kaddara wannan al'amari ya kasance ba kai abin ya zama ba su ne kuma abu ne shi da ma ya yi ya kai ga da wani Allah da hancin Allah da ba za kai wani kuskuren ba. General Abubakar ya ce suna ɗaukar matakai don kare aukuwar haka nan gaba. insha Allah mun ɗauki matakai dama shi kullum komi ai darasi ne abin da kai darasi ne kuma duk abin da kai da kyau ne ya Allah shi kun zai ci gaba da ainihin ba kai nasara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.